kuma ba sa son karatun su kuma sukan yi faɗa da ba sa son karatun to amma dalilan da suka sa ba sa son karatun sai su ki tsayawa kan yaya za a bi a warware su shi kuma ba kamata ya mace ba ma son karatu a matsalolin da ake gani ana fuskanta a wajen karatu to su ne za a ga cewa yaya za a yi a warware su na sha da ta wannan magana da yau shekara hudu ko biyar ko sama da haka amma dai ubangiji ta'ala bai sa ta samu kunnuwan da za su ji ta har su dauki mataki a kanta ba abinda mata suke fuskanta a wajen karatu a ce wani malamin ke yana sanki a jami'a to kin shiga uku da akwai bata garin malamai ko kina da aure ko baki da aure sai ya nemi ya fasikanci da ke in ko ba haka ba da ki taɓa cin jarabawa ba waɗansu malaman kuma su ba a wannan bangaren suke ba kuɗi suke jarabawa a hannun ɗalibi ko dai mutum ya biya ko kuma ba zai ci jarabawa ba to kaga wannan matsaloli da sun karya ka'idar aikin malanta din gaba daya ko kuma abin da kai da bakin ciki jami'o'in suna ji akwai irin waɗannan malaman amma ba za su ɗauki mataki a kansu sannan iyayen yara da 'ya'yansu ke karatu a wajen suna ganin abin da 'ya'yansu ke fuskanta na wannan matsalolin kuma su ba za su yi wani abu kaga a nan gurin wato matsalar ya kamata a kalla ya za a warware ta don a ah, bar ya mace din ta yi karatu ba tare da an turfasa ta ko ta fuskanci wata wani wulakanci ko matsaloli a wajen karatun da ba kuma wannan akwai hanyoyin da za a bi da dama a magance wannan domin yanzu idan aka ce misali waɗansu ga wasattun malamai ɗaya biyu uku hudu biyar suka tashi suka je suka sami shugaban jami'a suka ce ga koke-koken da muke ji daga 'ya'yanmu da 'ya'yan 'yan uwanmu mata da suke karatu a cikin jami'a ga matsalolin da ake fuskanta kuma ai za a iya bincike ma a kowane department an san kowane kiyin malami wanda yake neman mata kawai sa su cewa kawai jarabawar ki ki jarabawa shine ke yadda da shi an san irin wannan shakeshin malamai din to cikin sai a rubuta su a ji a samu shugaban jami'a wannan ko menene ce mutum uku ko hudu cikin shahararrun mutane a garin nan in suka yi magana magana ta kare amma matsalar shine ba za a yi ba to kaga wannan ita ce babbar matsalar ba mu san ranar da za ta warware ba to sai tadda ta gaba yar uwa ita kuma tana kokawa ne game da mijinta ta ce rama makalla da ni da shi da 'ya'yan duka ni ne nake cefani da ni da shi da 'ya'yanmu duka ni ne nake cefani to haka da tura ta kai bango sai ya zanto na shi mishi a shimfiɗa to rama makalla shin wannan na yi laifi in yi laifi mana sai fara da kike kawai kina samun lada bai kamata ki haramta kan ki ladan ki ba ita mace idan tana rasa haƙƙinta a wurin miji to ba wai ta ce masa ne matsalar ta ba ko dai ta haƙura a haka ta samu lada a wajen ubangiji ko ta ce a'a lalle ko ka gane haƙƙina ko ka sake ni shine kawai amma ba magana ce ta maganar ta ce masa ba dan ba ta da ikon ta ce masa zai manzo Allah ce duk matan duk namijin da yana matarsa ta ki za ta kwana mala'iku suna tsine mata in ga a akwai matsala a cikin wannan ba ruwan mala'iku da ke kika ce fa ne ko mutum ba su da abin da suka fahimta mutum ya kira yake ki zuwa ko za su ne mutum da kin ga akwai matsala a cikin wannan maganar kin yi tefa ne wannan kina da lada a wajen ubangiji amma su ba abin da zai hana su yi abin da za su yi to wannan shi ya kamata ki kalla don haka duk matar da suke fuskantar matsala ga wani hakkin ta ya makale a wurin miji ɗayan biyu ne ko dai ta haƙura ta nemi lada a wajen ubangiji ko kuma ta ce da shi kai ko dai ka bani hakkin nan na ko ka rabu da ni idan ta yi haka ba ta yi laifi ba a wajen ubangiji duk ma'aurata guda biyu suna da wannan damar in shi ne ya ake tauye masa haƙoƙinsa ya kasa samun kwanciyar hankali ko dai ya haƙuri ya ta samun lada wajen ubangiji ko kuma ya shi ba zai haƙurin ba kawai canza zai da wata ya saki ta ya auri wata ba wanda za ta yi ya yi laifi a ciki yadda ubangiji ta ala halatta aure haka ya kawo hanyoyin saki kuma shi auren baya da sura cikin Qur'ani sunanta suratul zawaji ko suratul nikahi amma shi sakin yana da sura sunanta suratul talaqi to amma abin da yake kuskure shine mu dauka kowace irin matsala ta faru amsar ta shine saki ita ce matsalar to wannan kuskure ne domin dole ba taɓa yin auren da babu matsala a cikinsa ba duniya duk yadda ma'aurata ke son junansu duk irin soyayyar da suke kowace iri su hada da soyayyar dukkan kabilun duniya soyayyar kanuri da ta arab da ta hausawa da ta indiya da ta turawa duk su haɗa soyayyar wuri guda inda an zo gida sai mijin ya bata matar sai matar ta bata mini sai ya ga kasawar ta sai ta ga kasawar shi amma ya rage na yaya za a yi abin da ke sa aure ya zauna shine hakuri kuma abin da ke sa aure ya zauna shine kin samu mafi rinjayen hakoki sai ki hakuri da sauran ka samu mafi rinjayen abin da suke so wajen matarka sai ka hakura da sauran amma duk wanda yace so yake ɗari bisa ɗari to dama bai nemi ya zauna da miji idan miji yace yana son ɗari bisa ɗari duk abin da yake da shi na haƙƙi a wajen mace ya samu to ba zai zauna da ita ba kenan haka idan mace ta ce ita abin da suke so a haƙƙi a wurin mijinta ɗari bisa ɗari babu yadda za a zauna lafiya dan adam ne yana da gajiyawa irin ta ce akwai abin da zai yi shi yayi din ba da niyya ba ko kuma a yayi din wato gajiyawa ce babu yadda iya ke ma akwai abin da zaki gajiyawa ce da haka abin da ake so ke mace ki kalla cikin haƙƙi goma a wurin mijin nan na samu shida wato na samu abin da ya fi rabi kenan na samu bakwai na dan ƙara sama kenan sai ki rike sai ki hakura da wannan sauran kuma ki nemi lada a wajen ubangiji shi ma ya kalle ki cikin ababen da yake so ya samu a wajen mace goma a yanzu ya samu shida shida da rabi bakwai sai karba sauran ya haƙura. amma wai idan kowa ce ba zai hakuri da kowa ba ke dole kina sa hakkin ki dari bisa dari kai ma kana sa hakkin ka dari bisa dari kar ai kuskure kar ai laifi kar ai to babu yanda za a yi rayuwar aure ta yiwa wannan tsari wannan mafarki ne kawai duk wanda ya ga wannan rayuwar sai dai ganta a rubuce amma ba a aikata ba rayuwar da ba ba ta rai a cikin ta ba fushi a cikin ta ba mai sabawa kowa a rubuce take kawai amma dai in reality babu ta sai kuma yan an je aljanna amma a gidan duniya babu ta da dai har aka sami rashin fahimtar juna tsakanin masoyan da soyayya su tafi kowanne kasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ummu na Aisha har sai da Abu Bakar ya zo sulhu har a ruwaito hadisai daban-daban akan wannan wannan yanzu za a iya samun sabani a tsakanin kowa da iyalinsa ita kuma kowa ya hakuri da kowa to sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa akara makalla wato wannan tambayan daga wajen mijinta ne ta ce iyali na ne ba ta lafiya sai aka kai muka kira mai rukuya game da ikoki aka yi rukuya aka yi rukuya in an yi ka samu sauki kuma an ji masu dawo an yi ka samu sauki an ji masu dawo sai su aljanin ko aljanin sai ya ce in ana so ta samu lafiya sai dai a sake ta mijin ya sake ta shika uku ya sake ta kuma shika uku to in an haka za ta samu lafiya to shi kuma yana ganin halin da take ciki kuma ga shi wannan yake to shi dai zai zai ya tambaya a'a ba a bin wannan magana da aljani ke faɗa ta shi za a yi kuma a ci gaba da yin addu'a za a samu lafiya insha Allah amma ba za a biye masa ba dan ba ku da garanti din wai dan kun yi haka din kuma zai ta walar da ku ne sai kullo ta hanyar kuma yace to kuma sai an yi kaza idan aka zo aka fike shi uku kuma yazo ce to kuma sai an maida ka sannan ta samu lafiya aljanni zai iya wannan tsaye eh, to sai tambaya ta gaba yarwa ta ce ita dai yawan lokaci in ana tafiya in za a yi alwala ko a mota ko a abin haka to ba ta so ta cire safanta idan aka idan idan aka zo alwala saboda lallan da take da shi akram Allah to sai ta ce to akrama kalla an ce in ai akwai alawalar da za a yi a sa mata safa in an zo ba za a shirya ba za a yi shafa akan safa din to yaya take ne akrama kalla dan mana bayani ita dai alwala tana da ce a duniya lokacin da kika alwala da safe zaki fita unguwa sai kika sanya safa a kafarki to a wannan yinin gaba daya ko da alwalaki ta karye idan kika zo canja wata alwala din ba sai kin wanke kafa ba ko me za ki na alwala amma wajen wanke kafa ba sai kin cire safa kin wanke kafa ba sai ki taba ruwa da hannun ki kawai sai ki shafi kan safar shikenan ne dai shafa akan hufi ko shafa akan safa hadisai sun nuna haka ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai lalle ne sai lokacin sanyi ba ko lokacin sanyi ko ba da sanyi ba kamar matsalar da kika faɗa matsala ce ba ki son ki cire dan ga mazaje kar su gani sai kika haka wannan babu laifi rahusa ce shari'ar musulunci ta bada mutum ya yi shafa akan safa ko ba a bayyana wata kaifiya cewa ga yadda zaki sai in haka ne kika yi daidai ba saman zaki shafa ba kasa ba kuma saman nan ba ta aka ki shafe ko ina ba kaddara kawai kin taɓa ruwa da hannunki sai kika shafe haka kawai saman haka shi nan yayi ko kika yi haka yayi ta dama ta hagu ta sama ta kasa kika fara banda dai tafin gaba kawai za zaki shafa ba kuma sai kin shafe ko ina da ko ina ba shafa duk inda kika safa akan safar ya riga yayi mutlaqul maski alhamdulillah sai tambaya ta gaba wannan tambayan suka ce don Allah suka yi wai don Allah in karanta to ga cikin ji zan karanta kuma don Allah malam ka amsa suna cikin wani matsala ne wai su ne su biyu da kuma mamansu da kuma ‘yan uwansu maza guda biyu su biyar kenan to sai wa iya billah sai babansu ya zama al'atu wato mai ne. sai wa iya billah sai ya yi ɗaya maza ɗin suka zama to su kuma ‘ya'ya mata da ke suna zuwan islamiyya da uwarsu sai suka ƙaurace wa gidan don saboda tsananin gaba da ake yi har ma da kashe zuwa har ma wa ne a zuba musu wani har ma menene to haka yasa sai uwar ta fita ta fi gidansu su ma suka fita suka bi uwar ta suka bar gidansu a karan Allah wannan hijirar da suka yi shin yaya hukuncin ta wannan gaskiya da duk mutumin da ya cikin wannan tsari na kada kato kan ai dole a guje masa iyaye idan sun san cewa mijin matarsu yayi haka dama ya kamata su rike yasu a gida ko ya dawo kan tafarkin gaskiya na Allah da manzan Allah ko kuma a cikin aure ya mutu da haka ne za a yance ta yance addinin ta da aqidar ta da yayin da ta haifa wannan abin da aka yi daidai ne dan ba haka ba zai ja su kenan zuwa ga halaka ya da duniya da lahira Allah ya tsare mu amin ya rabbul alamin to sai tambaya ta gaba na'am sai tambaya ta karshe yace yar uwa tana ta wajen Allah ga tamanan mijinta ya hana ta zuwa maka a karamar Allah yan uwanta sun zuwa mata kuɗi zan ta tafi maka saboda baki ciki da yake da ita mu bata jin daɗi yawanci ma abinci daga cikin gidan su ake kawowa to amma ga shi da ta zai tafi maka shi bai tafi ba sai ta hana sai hana tafiya maka to a karamar Allah sun ta balle ne ta tafi ko ya yadda ko bai yadda ba ta zo gidan su ta yi yaji daga can kawai ta tafi makanta ko kuma a'a ta zauna ta rarrafe ko kuma dai yaya za ta yi ne dama dai tafiyar da za zaki maka ya kamata a koma harami idan har kin samu maharami da za ku tafi mahaifinki ko wanki ko kananki da za ku tafi da ki, to anan miji ba da damar ya hana ki a musulunci to amma duk da haka sai ki kokarin ki lallace shi da in ma ke nakin ba zai ji naki ba ki sawa iyayenki su lallace ki a kira shi a mishi magana wanda dai bana kuma Allah ya kira ta da haka za su tafi ita da wane cikin yayyanta ko kannanta ko wani nata kuma insha Allah ba za su wuce kwana kaza ba kuma ana buƙatar amincewar ko amincewarka in yana da mutunci ya kamata ya yarda yadda za a shiga masa da abin daga gidanku amma ina ƙara dawa ya kasance kina da muharrami da in baki da muharrami wajen tafiya kawai ke kadai ce za a biya wa kujin ki je ki shiga cikin taron alhazai to baki da haƙƙi na tafiya da To baki da miji ma ballanta na kuma kina da dan dole tafiya sai da muharrami kamar yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi akan wala sai wata ɗan tambaya ta karshe game da gemu wai an ce idan mutum zai tafi maka aka ce an dawo da passport na saboda gemun shi yayi yawa wai shin shi makar makalla ya rage gemun ne zai canza passport ya tafi ko kuma ya aje ko kuma me ya kamata yi a maka tabarki wallahu alam wannan tambaya ta tambaya wai mace ce tana cikin azumi kuma sai ko kuma mutum da yake cikin azumi sai ya sheka ya yi la'adilin abin magani har suna din nan ya azumin sa azumin sa ya kare ke ne sai ya rama ta duk magani da mutum zai sake shi ko ya sha tsawon kwaya ce ko iska ce kuma kama da iskar za ta kamar da inhaler ko allura za a wa mutum a madadin abinci irin waɗannan duk suna karya azumi da haka mafi kyau shine mutum ya rama duk da cewa waɗansu suna ganin ai iska ce kawai to amma ai iska ce amma da sinadarin magani a cikin ta mutum yake shaƙa kuma ya bi ta sa. sai mai tambaya ta biyu tana cewa wai kamar yadda yake a cikin suratul baqara aya ta 150 wai idan mutum yana sallah ne bibi sama ko kafa ya halatta ne yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna idan mutum ya tashi yin sallah zai fuskanci alƙalla da dukkan jikinsa amma inda zai kalla lokacin da yake tsaye shine inda zai tsora bautan yayin da ya tsira haka hadisi ya nuna daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam domin aya domin haka faranta wa wanda wajen haka ta kan musu na haram abin da suna fuskantar da killa ma'ana duka cikin kai don ko ka fuskanta killa amma ina idan ka zai kalla ina hadisin manzo Allah ya zo ka mutum idan zai daga kallon inda zai tsora da mutum ya yi da sai kuma wani ka tambaya wai ina hukuncin taron suna wanda ma abin zuwa wajen jana'iza wanda mata suke zuwa su taro a gidan mutuwa da su wato idan an yi mutuwa sunna ne yiwa mutum ta'aziyya lafzin ta'aziyya inda ke nufi ban hakuri da lalata sunna ne wa mutum ta'aziyya ita kuma ta'aziyya mutum zai iya yin sai kare cikin minti biyar domin ka je da ka yadda mutum ka nuna kana taya shi bakin cikin rashin da yi kuma a nan take kana yin amfani da kalmomi na ba su cewa take hakuri wanda zai ki dauki hakuri ki sa dangana kowa lokacin sai zo zai da bayan wannan inna da raji'un kuma Allah ya san maka Allah maka gafara ko Allah ya san kai maka gafara Allah ya rahmace shi kalmomi maka ban kawo wannan wanda cikin minti biyar mutum ya riga kan in ya kuma na cikin sai ta ce wannan shine abin da sunnar manzo Allah ta nuna ana fara yawan mutum aziya tun daga magabarta yayin da aka ce wani ya rasu aka bada sanarwar ya rasu jama'a suka zo aka haɗu aka yi wanka aka yi likkafa ya ce masa sallah aka yi makabarta tun daga makabarta duk wanda su yana da alaƙa da mutum za ta fara karanci ka gayar da shi ka yi masa ta'aziyya daga nan wurin ta gama ta'aziyya in ba ka samu damar ba sai ka same shi a gida ko ka same shi a wurin aikin sa ko ka same shi a kasuwarsa ko ka same shi a daidai kamata ka same shi amma galibi zama da ake yi har tsawon kwana uku

ma mahaifin da suka rasu nan da shekara goma suka wuce baya ya halatta ke sai wani abu ko ke dafa abin su ba da sanata a madadin su Allah ya wuce da ya halatta abin da ke kuskure shi ne iya kuskure cewa kwana uku kwana bakwai kwana arba'in da kuma shekara amma sanata ko ba ku da suke a duk lokacin da kika so za ki yi in ma kina da wadata sai ku zuci gina makarantar islamiyya ko aji daya ko ku gina wani masallaci ki ce wannan lada ka kai wa mahaifi yana da cikin sadaka jariya da mahaifi zai amfana shi bayan mutuwarsa sai dan ya yi da haka waɗannan sun kamata da bayan muhimmanci amma iyakance kwana bakwai da zama da ake ba a zuwa ko ina wannan duk al'adu ne domin zaman da zai dawo daga kuma kuma galibi sai mutane suke mayar da gaban ya ko kamar biki saboda zama da muke kasa ɗaya da kabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban irin yadda da an hana muka suna yin biki kawai idan an yi mutuwa daga wani ma idan mahaifiyarsa da mutu ya ɗauki lokaci tana a fiya an kuɗi masu yawa da za a yi biki wajen binnewa da na wasu kai wani sai da yadda mutum ya mutu wannan ya ba su sadakar sa ya ba su sadakar dan mariki ya ba su sadakar rabuwa ko a yau kamar kala kala kamar abinci kala kala kamar ba zaman bakin ciki ake ba kamar ba zaman ake

da yana kuma ba da lokaci guda zai wahala in dukkan abin da aka ana yi da kuskure zai wahala lokaci guda da kuma biya ya kansu ya hana amma duk wanda yake da karfin da zai hana wannan a cikin samun yi ya kamata ya hana don kuskure addu'a kan za a yi sai kai za ka yi cewa mace ta addu'a duk lokacin da ka tuna kuma za ka yi masa yawan sadaka duk lokacin da ka tuna kuma ka tuna ba mafi cancantar yawa mahaifinka addu'a sama da kai ɗan ba mafi cancantar yawa ɗanki addu'a sama da ke kai dan ke addu'ar ki dan ki gawa dan ki manzon Allah ya nuna karfafiya ce kai addu'ar ka lokacin da kai wa danka manzon Allah ya nuna karfafiya ce amma addu'ar wani malamin zai wa dan ki ila ko ka kila ki amma ki san da karfafiya ce kamar da manzon Allah ya nuna wato malamai ba su san su fahimtar da mutane a cikin addini yadda yadda mutane za su gane shi aikin an fi a yi tawalar da mutane su kafin wannan hanya a yanka kaza a kawo kaza a yanka kaza a yanka kuma inda sun gane faɗa mutane gaskiya shi ne kila da Allah ya yi wasu ma wanda wani sun suka ga idan ka faɗa musu cewa idan aka yi kaza ya wada da sai an yi kaza ba sai da ganin duk abu ba sa wahala ba Allah baya faɗa musu da an ta wahala sai an yanka sa sai an yanka rago ko an yi wani wannan duk baya da wani Allah ba ya kuma inda dai mutum ya kamata in mutum zai fatawa a kan kansa ai da shi in ba da fatawar cewa lallai duk addu'ar ku zai yi kin je wajen magani dan kila ki zo waje na kuma in ce ba Allah ba zai karba ba sai kin sai sa ko kin sai rago dan ki zo ki bani kudin rago ko kudin san amma ni bana so dan na riga na sai na karba na kina ta hara ba wai dan bana son kudi ba dan da ba son kudi ba wai dan bana son jin dadi ba dan da zai ke son kan wahala a rayuwa a cikin kuna idan na ce a daga hannu wake son wahala ba wanda za ku daga hannu inda zan mai wannan sau ɗari to dubu ko kuma na in kun ce mu daga hannu ba mu daga hannu ba wanda yake son wahala a duniya amma abin nufi me ya amfanin daɗin da zai jawo masa azabar Allah gobe kiyama ba ya amfani wannan ba me ya tafi me ya kiyama bai ba ba game da irin wani taron da ke kamar makota in ya in kan mata wani kan ɗauko da ke kawai ne ba saboda an mutu da kwana ganin kamar zuwa kwana uku ba su da an samun da yin wanda ya fi dafa abinci da wannan babu ne lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya shahada a gado da Mota maza Allah ya faɗa wa kafin cewa isma'u li ali Ja'far salaman fa innahu qad atama ma yusilu yace makwabtan gidan su rinka dafa abinci suna kaiwa gidan Ja'far da aka masa mutuwa domin ahalinsa iyalansa ba su cikin kullu da suke yi kaga wannan shi ne da cikin da ka dafa abinci a kai wasu wanda za yi amma ba wai a dafa abinci ba yi ko mutane su wannan ya zama kamar fashi kamar suke amma su mutanen da aka wa mutuwa kan a dafa abinci a kan su ya dafa ne take yawan yin salati a cikin a da domin salati yana da wurin yin sa yadda aka kuma ka sallah shi ne lokacin da suke zai karatun alkur'ani lokacin da mutum ke cikin rukuki tasbihi lokacin da mutum ke cikin sujada addu'a lokacin da mutum yake zaune karatun iya da salatul annabi kaga kowanne a kowanne inda mutum zai ɗauko karatun alkur'ani daga tsayuwa ya mai cikin rukuki kaga bai halatta ko ya mai da shi cikin sujada kaga bai halatta to kenan mutum zai yi kowane irin abu yadda annabi ya nuna a yi lokacin da mutum ke tsaye karatun alkurani fatiha da kuma in mutum ya yi rukuki sai mutum ya yawaita tafi سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح ko subhana rabbil azim subhana rabbil azim wannan shi ne abin da yake idan ya zo sujada kuma ya addu'a idan ya zo zama ya karatun tahiyya a kada salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wani tambaya ta ta wai ita ne mutum da kulle da ya dauke ta a mota suna tafiya sai ya je ya dauki abokan kuma ta yi miki magana ta yi miki magana sai ya ce in ba za ki je inda za mu je ba ki sauka wani shawara da ya mata wa'azi ta nuna masa cewa wannan rashin kiki domin dukkan mutumin da ya yi dama kan su ke suka guduwa da abokanan su guduwa da ba kan gado haka a rikice wannan rashin kiki shi manzo Allah ta sanar da Yusuf cikin hadisi wanda kuma manzo Allah ce da Yusuf ba zai shiga aljanna duk mutumin da baya da kishi ba zai shiga aljanna lalle namiji zan zo na kishin matarsa yana kishin kannansa da yayyan kishin shi ne yana kishin su ta kudu da mazajen da ba na su ba ba muharraman su ya sa haka a zuciya wannan shine hakika mun kishi wanda kare a musulunci ta halaka ba namiji amma wancan yadda yake suna bai dace ba haka fada garin su zaki kokarin ne yawan abin da yake faruwa ne da yawa daga cikin mazaje sun yi zama san su ji wurin karatu su ba su zuwa ko shi ne zama san su je islamiyya amma su ba su shiga islamiyya kuma a yau da mutum zai bude makarantu guda biyu sai islamiyya ta mata sai islamiyya ta mata sai da tamatin nan ita sai dogon kwana za su yi zuwa ko shekara biyu shekara kuma ta zo amma ta maza ku ranar farko ai ba kama na nan za a cika wasan kuma kuma ta rigima ba samu kwan amma da zarar an yi sati guda su shi da kuma kan ta riga ta kan za su kar ruwa su kar ruwa har dawo ba kowa to shi ke sa sai da yawa daga cikin mata suna zuwa wajen sadaka suna amfanuwa da wani abu na amfanuwa da wani abu na addini amma maza kuma da kaɗai waɗanda suke da wannan kokari ko da yawa daga cikin mata sun yi sun fi islamiyya kullum awa biyu awa uku a makaranta su koyo na amma da yawa daga cikin mata kuma ba su wannan ko suna ganin ba su da lokacin wannan shi sa ake samun matsala kai kan fahimci wani abu daidai shi kan wajen shi bai fahimta ba to anan sai kin yi ta kokarin kin ji hankali yadda zai gane din ya fahimci cewa abin da yake kuskure kuma kuskuren da dama daga cikin maza wani lokacin shi ne masu suna masa magana da Allah ya ce annabi ya ce ilimi da shi a makaranta wurin ko wurin karatu shi kuma yana magana da harshen shine shugaba a gida na namiji dan ku tarkai masa musu rijalu qawwamuna ala nisaa to na kuma a samun kusur ne ita tana kawo aya shi yana amfani da kawo ta kai shine gidan ne dole a samu matsala ko ta ba ta haka ne kira ga mazaje cewa yi tsoron Allah lokacin da matan suka suka kasance wani abu na addini yi kokarin gano sun abin nan addinin ne kuwa haka yake yadda matan nan ta faɗa ko kuma a'a ta fake da addini don su mutuwa ta yi addini ne suka ba ko matan ta domin tafi shi ne kiran ka da masu wajen karɓar ka ba rikin karɓar su kuma shine hasara a duniya da mutum Allah ta mawa dole sani mai shawara wani yadda za ta yi hatta ba amince da jini ba yau mai yawa abinda ke tsare mafi Qur'ani kada ya zube ne yawan maimaita kun ne kusa kina maimaita abinda ke karanta wannan zai taimaka muku yawan maimaita kuma iri biyu ne ko dai ki bude Qur'ani kuna dubawa ko kuma kina yi da ta bude Qur'ani na dubawa akwai amfani yi da kuma akwai amfani domin yanzu inda zan sauke Qur'ani in haddace sai in yi shekara magabarar da nake kuna duba ba da tabbacin Qur'ani yana nan ko ya zo yi da kane zai ba ni tabbacin san cewa har da kana ko ba da haka kowanne sai ki ba shi hakki yi kina dubawa daban yi kuma da kada daban yi da kadin nan kuma inda zaki kokari ki fara cikin sallah yana da kyau a cikin sallolin ki na gari in kin dade ki fara da wata raka'a ko kuma kowace raka'a ki yi da ya yi ma'ana a rasa an farko da kulhuye kuhiye kulhuye ne an da sama a karanta ta gaba da har ki zai kan wannan salati da yayi hadisi ba da kuma a rasa ta biyu daga an mai takalun hakki zo karshen kuma hilal kafirin a amulun zuwaida a rasa ta uku ki fara tun daga farko kuma rabbul ala hawa min dunya kuma kin ci da kiyamul layl ba din na alqur'ani wannan zai taimaka miki sannan kuma duk lokacin da kuke wani aiki na gida wanda baya hana mutum yin

sai ya sa mutum ya rika kafin lokacin ya wuce lallai sai na yi kaza amma idan mutum baya wani lokaci sai lokaci mai yawa ya wuce amma ɗan abin da ya san da kai amma in yana wani lokaci to sai ka tuna rigen da shi da lokaci kamar yadda na fasara na yi wani wani sun yi duk sai mu kamar mutum ya auna a cikin kowane minti duk nawa zai karfa kamar duk ya tafi zuwa ɗaya minti nawa yake bukata ya zaura kafin ya karɓa wanda yake da karatu cikakkiya ba mai nauyin haske ba sannan ba mai kauri da yawa zai iya karanta ilimin da su kowane haske ma'ana idan kika awa ɗaya yake na sake karanta wannan karatu ne ka tafiya idan mutum yana da hankali na karatu kuwa saboda ya haɗa da sai da sosai da ya kamata to cikin kowane minti goma sha biyar ko cikin kowane minti goma mutum zai yi idan muka ɗauka cikin kowane minti goma sha biyar mutum zai ido ɗaya kin ga idan kin samu awa ɗaya ido hudu ke idan muka ɗauka cikin kowane minti goma za ki yi ido ɗaya abin nufi lokacin da kika awa ɗaya ido shida ke wannan ko zai taimaka mutum su da sosai wannan abin ne da nake faɗa muku dan na jarraba shi na gari ribarsa yana da riba sosai da idan na tashi zan yi tafiya kamar misali daga nan zuwa da kuma ya kasance ni zan so mota da kaina ko kuma a direba da tuka ne da shi wani to daga nan zuwa da masu kasar mutum zai hawa ɗaya a hanyar cikin hawa ɗaya ɗin sai in yi kokari in zama fi karancin abin kan karanta a hanyar ido biyar ko ido wajen dawowa ba su ma na zuwa da dawowa na karfe su ko idan zan yi tafiya distance da ke tsakanin sama da gauci kilomita ɗari biyu da tamanin ma'ana dai tafiya ta awa biyu da rabi misali tafiya ta kama biyu da rabi nika ji kokari in dai nika kudi nake tafiya ba na tafi mai surutu ba in zan yi karatun alqur'ani na karantawa da kai na tsaji dina zan iya karanta mafi karanci zuwa zuwa sha biyar da biyar zuwa haka wannan tsakani abu ne idan ka saba baya da wahala kafin samun wani wani dubu ashirin dubu zaraba ki baya da wahala ko su ka kaba mai dan dubu zaraba da wahala amma idan zai kasu jarrabawa ko su gaji ke amfani a gindin talabijin ma awa nawa suke kina kallon hauku dama zai zafi da kasuwa su and ko wani awa da biyu awa shida wani kin kalli su biyar ma'ana awa shida shida har sau biyar to wannan awanni ita zai yi amfani da haka hakan qur'ani aya nawa zaki haɗa amma ce dan daga bakin in kuka ta kallon hausa drama wannan ba shi gajiya da zarar an yi ba kira sallah har a san sayi yanzu an kira sallah ma'ana dan mai aka kira sallah yau da wuri in gama kallo ba ke dan zai kawata muku su dai abin da ke fara ne cikin rayuwa ita nan ke amfani da shi dan abin da zai amfani da shi za ki bikin canja kuma idan mutum zai yi. dauki salam kullum ki karanta aya biyar cikin alqur'ani hadda ki aya biyar kullum aya kuma aya biyar din so biyar a mako a kafar lafi da kuma talata a laraba banda a kuma da kuma to za ki haddace alqur'ani cikin shekara biyar da wata uku da wata kuma kwana ki zara baki zara baki kullum aya biyar kuma aya biyar din ba su ba kullum ba banda alhamdu da juma'a alhamdu da juma'a hu in mai da su ko kuma ranar maimaita abin da ke aya kullum aya biyar cikin shekara biyar da wata uku da wani ɗan kwanaki za ki cikin haka jihar kwanani gaba ɗaya na kawai kin haka ce ma kin huta wannan ne ba ku sa rabanci ba ku yi ku sa rabanci ba ku yi in dai kun shiga makaranta ku sa jihar koyi karatu sarki to haka ba za ku ba dama kun ce da koyi karatu sallah sarki da ba za ku iya karatu ba ba dai amma in ka dauka mun je dan mu zama malamai mun je dan mu koya lallai wannan himmar ita ake so mutum ya sa a zuciyarsa kina da himmar da zaki haddace izo goma ta kusa ko izo da yawa mutum ya haddace ya samu kina da haddace zaki haddace Qur'ani ke mutum ko izo goma mutum ya samu a idan kana neman aikin alkhairi to ake ka nemo da yawa sharri da ake so ka takaita Allah samu wani eh, aka wata Allah sai wanda mai tambayan tana cewa su ne suke sallah tare da mahaifinsu a gida shi yake musu limanci to karatun da yake yi dai baya dai daidai kuma gashi na dai ga yadda yake to kuma sun masa gyara sai ya ce musu sun kafa a ku da haka ɗin nan nake yi kuma akwai masallatai kusa da su ba su isa su je ba wani irin shawara za ka ba su a kai Allah wani akwai matsalar kwata kawai akwai matsalar kwata kawo domin cewa sun gaban a yace su haka yake yi haka kake yi amma ba daidai kake yi ma'ana kamar yana ba da labarin ya rada yana kuskure a duniya tun kama a yanzu gudu da kuskure har yau shi ne kawai labarin da yake bayar ko ba ni da ranar da yana wannan bayan wancan sai wasu shekaru da yake ina ga lallashin su zauki ku yi shi da wani malami zai da da ya amma kun haka babu wannan domin bin mutumin da bai iya karatu sallah wannan matsala ce sallar mutum tana cikin rudani ke in yi sallar su je kan yin amma kai kan ya kamata ka nemi wanda ya iya sallar wanda ya iya karatu sallar ka biyu shi ne dace da koyarwa a cikin musulunci aka maka lawai jiya ka amsa tambaya kan wace suka yi zaman banza idan suka yi istibra'i za su yi aure to amma ba san waya a istibra'i din yake ba istibra'i shine mace za su zauna ta yi jini daya bayan aiki ba ba ta tana da wani ba ta kawai cewa kowa ke za su zauna ta ranar ta yi jini guda ta yi istibra'i babu da a cikin da mai suna biyu ba ta yi ba abin da ya fito da ba babu in ba ba da ya wuce kuma ba wanka wai gaskiya ne kazan da ko kaza ko agwagwai da suka ci ne zata ne gaskiya ne ba yi ciwo ta kuma amai da wani ne suka ci ta cikin da ba ne zata ba haka ya fi auren wanke da wanke kaza kaza a nuna a irin talabijin din nan ba daidai ba ne a ba daidai ba ne a ba da sanarwar mace kawai wani da abubuwa ya nuna mutum wannan ba daidai ba ne haka kalanda ma da ake yi da hoton mutum da kan matar araba a wajen biki duk ba daidai ba ne wato munin abin shine sai ka ga galibi sai amaran shiga da suke shiga ne na ado irin shiga ce wanda a ɗaki ya kamata ta yi tsakanin ta da da kuma sai a yi wannan shiga kuma sai a ɗauki wasu sai a raba masa yanzu kowa zai kalle ki ya more kenan babu su daki mai kenan ta faru ko kuma wani lokacin ma gan haushi sai ga angon ya ya tallafo amuriyar ko ya rungun wata haka kuma ɗauke su ko ta ɗauki kuma tun ta ɗora a kan da ta an ɗauke su duk wannan cinyewa ne eh burgewa ne da bunnanci wannan ci ne ba daidai bane ba jahiliya ce mutane suke rayawa ba jahiliya ce mutane suke rayawa bai kamata ba Allah ya ce wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku fita da ado irin yadda matan jahiliya na farko suke fita da ado to ke ba ma fita da ado din ba ba cikin ado domin daukan hoton mutum adan zai dawwama kenan din duk lokacin da aka nufa kina cikin ado wanda bai kamata ba kuma za a nuna a talabijin kuma a nuna a kaza wanda bai kamata ba ku tambaye kan mazaje ku gani ai ko ma wata ko kallon talabijin kuke da matar ke da mijin ki wata idan an nuna hoton mace mai kyau zaki gane yadda wannan ido akan talabijin ne yake ba to ce ma fa in naki hoton aka nuna tun wani namijin yana tun ya tsara miki kuma ko bai dauke ba in ba mutum yana da faru tsoron Allah ba da ya kalle idan sai kawar da kansa haka haka yake faruwa ballantana kuma yadda ake samu masu bidiyo camera din su je wurin ɗaukar hoto mata suna cikin biki ana ɗaukar hotunan ana samun matsaloli da yawan gaske wanda biya ya kamata irin wannan a nisan ta gaskiya kila ba ku ga cewa ko kaɗai ne ba fa amma shi mai ɗaukar hoton ai namiji kila za ku ga cewa a ah, ai zai iya wa mai ɗaukar hoton ba a samu masu eh to amma kuna da damar yadda za ku samu cikakken control akan kafin da zai yazo ba kuka mallaki ta da zai kawo gidan gidan gari kai da dukkan mata ɗaukowar mata wanda suka fi yau da wani suka fi kwalliya sun zai gani kuma zai fita kafin yana kallo yana kashe kwallo da gidan amma yadda wajen suka ta wai kashe kwallo zai wa yana kallo da gidan ba ki da shi kuma yadda zai kawo wannan gidan zai kawo wannan gidan ba da kowane da zai wannan ya ga wata sai ya ga wata ki burge shi to zaki hana shi to bice za a ga wannan kafa kin gidan kowa kuma ya ga wannan kafa kin gidan wannan shi ne zaman lafiyar sa domin dan adam idan yana kalle kalle mace ko namiji dole zai kallo wa kansa abin da zuciya ta ba ta hakuri a kansa kamar wani mai kuma ta ce wani ma ji wani malami yana cewa wani wani annabi ya ta bawa yau da ba tare da ya ta gaskiya ne ya zama da kuka da wani mutum ya ba da sabon iya mutum shi kuma magana game da maganar ko da ba za a nuna ba haka a kafin ya aure ya halatta na su zauna a yi shiro kan ya abin da ke so gane menene hikimar da ke cikin mu zauna mu zarfi hoto ni da ke kafin ya aure ko fahimtar da ban gane me hikimar duk wanda ta san hikimar da take ciki ta daga hannu na ba ta izini ta faɗa mu me hikimar da ke ciki mu ba mu ne za mu yi aure kuma mu ga kuma san junan mu har ga shi muna tare idan muka dauki wannan kuma akai wa ba in dai mu za mu gani kan baka na wai na kalle shi kuma shi kuma kalle shi kuma sai kuma karshe ma za mu yi aure <laughs> ni ban gane wannan hikimar na yi na yi in gane hikimar wannan kwakwalwa ta ta kasa ba da sakon daidai daidai ko da kanku kun yi nan ya da wata fa'ida me fa'ida ya ya kawo kan wata suna da mutum ta kuma haka ne sallah ba ta tafi karatu da da da ta da a ba ba ba za ta sunan annabi ta mana gaban namiji ne yake kuma da limanci kuma yawa ba ne mata kuma da limanci amma ba za ta wa namiji wai wannan ita a unguwa ba ba suka ba da kai ma ainihin mutane a unguwa haka ba kuma da ba ta ba kamar ta bane da sun suke da biyu ba suna da girman sun suna da kai suna da ake ba ta ba Dirbi suke da banki ne

manzon Allah ya nuna cewa akwai al'adu guda biyu da mutane na suke yi kafirci abu na farko abban bil asbab ka zargi na sabar su ko su to ko dangi irin gidan kuma kai kaza ne ko dangin ka zai su iri kaza ne ko kuma fasu ne kaza ne shi da abanu bil asbab da ba Allah ya kafa na biyu kuma an biya ba a cikin kuka na mamaci irin wanda na kabuga wani misali irin kukan da ke alama haram kaga manzo Allah ya so ta kace kuma na kira ku da ta kafin da ku gidan ku da ke ku ce wai da bai da kuka domin mun ba zuwa wani dukkan mun muna kowa ne da kuma da na da Allah da kuma wai da wannan kin da ce kai wai da ku ne wani dan wani kowa ba aka kowa duniya suna kuma yana a rayuwa da haka alama ce ta jami alama ce ta bayan kwakwalwa alama ce ta ci bayan tunani mutum ya rinka alfahari da kabila ta ko mutum yi wa mutum ko namiji yi wa namiji ko ko ta ci wani wannan haramu Allah ya yi wallafin amur la yasbar qawmin bi qawmin hatta an خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمس من يا رب المسلمين ايماني لا يسر قوم بالقرب كان وقت الامه هم بايده كان وقت الامه هم بايده ولا نساء من نساء ما كان وقت الامه هم بايده mai yiwa waɗanda aka aibata sun su ne abin su mafiya daraja da Allah sama da wata aibata kina kuce cewa ita ba za ta kana kusa su cewa shi ka sanin shi ya ce ka zarga wannan jahiliya ce rashin wayewar kai ne har mu sai muna zargin juna a kan kabila a ah, kowa na kabila kaza ne kowa na kabila kaza ne wannan rashin wayewa ne rashin fahimtar addini ne ya kamata duk wanda ta fahimci addini ta zama wayayya ta ta samu kanta a cikin wannan halin kamata in ta zama ana yi ta hana wannan shi ne abin da ke zai zama amma shi dan baya barin mutane su zauna lafiya sai ya tsawa ta mana munanan ababe wanda za ka yi ganin kamar kyawawa bayan su suna nan an ce munanan ababe Allah gane kuma wannan ana ba ta ajiya amma kuma kakan ɗauki wannan abin da aka ba ta ajiya ka yi amfani da lokacin da suka da yi wani da halatta da suka da amfani da halatta dalili a nan shi ne idan aka ba ki ajiya aminci ne za aka ba ki rashin aka ba ki ajiya ko rashin aminci aminci daga ka'ida duk wanda aka bai wa ba ajiya kuma ya kokarin kiyaye wannan abin ba da haka sai koyi koyi ya zo abin ya kalwanta ya ɓata. ba zai biya ba a dinin to duk abin da yake ba ka ɗaukan hasarar to kuma ba za ka ci riba inda a ce in ya ɓata sai ta biya to kin ga za ka iya ɗaukan hasarar abin to idan haka ya halatta da kuma ci riba a takaice dai idan aka baki ajiya ba shi halatta ki ɗauka ki amfani da shi sai da izinin mai ajiya an baki ajiya da naira dubu wani kuke ajiye na naira dubu to amma da Allah akwai wata bukatun su kan ta samu wani lokaci zan iya ɗauka in yi abin kafin lokacin da ka tambaya zan dawo da shi eh to wannan mutum sai bayar da izini amma in ba haka ba kika ɗauka ba kake izini ba kika tabbatar haramun in wani kasuwanci kike da kudin ajiya ɗin kika ba. riba to riba kuma kuɗi lokacin da ke ba da izini ko dai bayan kin bace dan bace ran alhakin da ido dan kan miki amma abin da riba ba ta da kake dan ne wanda zai ci zai dauki fara abin inda abin da yayi yayi haka kuma ke kuma ke riba da riba ta